no, no. Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana Kano kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau 21 ga watan Maris na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yawan bikin aure da ake yi dab da karatowar azumin Ramadana. Tofa Masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki maza da mata a zauren namu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Me sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau ina tare ne da matasa wanda za mu tattauna da su akan al'amarin aure a wannan lokaci musamman daidai wannan lokacin da ake fuskantar azumi a wannan dan sarkokin ko in ce wannan nan lokacin an yi auratayya kusa in ce duk mako akwai auren da za a ce an ji an sha lalle an sha kayan anko an sha dinke dinke kai yan mata dai ga suna a cikin wannan zaure namu inda za su faɗa mana akan bukukuwan da suka fuskanta da kuma dalilin da suke gani yake sa ake yin aure dab da azumi da kuma sha'awar da suke da shi na yin aure a daidai wannan lokacin cikin zaran namu yau muna tare ne da malama hawa yakub wadda ciki ita uwa ce don ta bamu shawarwari akan abin da ya dace a yi a daidai wannan lokaci kuma musamman ga ma'auratan da suke aure a wannan lokacin sai kuma malama habiba muktar dan koli wacce ke matashiya ce su ne suka sha biki a wannan lokacin ai har yanzu ga lalle na a hannun ta kace kace malama halima rabi'u kuwa cewa take yi ina ma dai a ce da ita aka hada to malamar ka da zuwa wannan zauri namu To barin fara da 'yan matan. Malama hawa za mu jingine ke tukuna sai mun ji ta bakin su mu ji me wani shagali aka sha ne. Kila ma yau din nan ma akwai wani biki da ake shirya zuwa. Eh, to malama Halima a wannan makon wani wani irin shirye-shirye ake ciki kuma na san an sha bukukuwa a zatutukan da suka wuce. Eto eh wannan makon ne da ake ciki gaskiya shi ma dai bukukuwan dai ga na kamar yadda aka dai sani cewa idan azumi ya karato haka ko irin sallah ta gabato dai mutane sukan so a ce ana ta shagalin bukukuwa haka dai. Wato an shiga daga ciki. An shiga ko daga ciki. Saboda ta iya yiwuwa wani zubin yakan kasance ne daga iyaye ne ai za su a ce sun ga sun aurar da yaran nan nasu kafin azumi. Wasu kuma tana kamawa ne daga bangaren su yaran ina nufin amarya da angon su ce suna bukatan su samu ko ladan azumi haka wasu kuma dai ta bangare yan matan eh a ce dan wannan dai dan shagalin ne da ake yi dai mace dai daga ta samu dai yanci haka wato yanci kuke samu dama eh, abin ya aure to hmm, wato iyaye na matsa muku <laughs> ba maganar matsi bane dai amma dai za a ce an samu yancin aiki ba sai an ta takura ma mutum ka eh, ga haka eh, ne hmm. dan bacci ranar nan ne da ake ko dan safe ne da ake yi bayan sahur haka mutum yana da yanci da abin da yake so aiki sai san da ka ga dama zaka tashi kai naka ne ba hmm. wai sai an ce maka a ah, wance taso ki zo ki aiki ba mutum da kanshi shi ya san lokacin da ya tsara ma kanshi zai yi kuma sannan duk da dai mafi yawanci abin da ake hasashe dai a cewa auren ba wai hakan yake ba amma dai abin da aka fi tsammani shine ai eh mutum zai je zai girki yanda yake so eh, abin da abin da ranka yake so daga kai sai <laughs> daga kai sai yi buga kam mm. to wasu da yawa abin da yake dan jan ra'ayin su kenan a sa biki a wannan lokacin malama habiba ba cewa take ina ma ina ma an hada da ita malama habiba ya dai wannan biki da kika je na jikin ga jikin ce yau kin je gujo an dai dade ana ta faman jerawa eh, an yi na kawai an yi na yan uwa gaskiya ne kamar yadda muka sani idan azumi yana gabatowa ana yin bukunkuna da yawan gaske wanda kamar ma muna tsammanin ya fi wanda ake yi bayan sallah kuma dalilin da ya sa ni nake tunanin ake yi irin wa'annan bukukuwan kafin azumi shine wasu iyayen zai iya cewa maybe suna sha'awar 'ya'yansu su samu ladan aiki mawa mazajen su lokacin azumi ko da a ce ba lokacin azumi ba aka aurar da yarinya da abin da ta yi a gidan mijinta lada za ta samu to balantana kuma an yi auren kuma ta je ta diski azumi a gidan mijin nata so za ta yi abubuwan da za ta samu lada mai yawan gaske insha Allah abin da muke fata kenan to ta bangaren kuma mu yan mata gaskiya kamar yadda malama Halima ta faɗa yawanci muna ganin kamar ai in aka yi wannan auren lokacin azumi lokacin da azumi ya zo kamar mun samu freedom ne wato yanci ba wai a gida a ce yau za a dafa kaza ba kai kuma ba abin da ranka yake so ba kenan to zaka ga ana samun matsala kai kana jin haushin cewa me yasa za a dafa kaza ga abin da kake so to mu gani muke kaman akai wannan auren sai abin da ka zaba sai abin da ka ce zaka ci kuma sannan shi zaka yi lokacin ciyayi kuma unlike kana gida akwai sauran yan uwa da ko kuma maybe za a ce akwai inda kuke ciyarwa mm. a gidan ku za a yi aikin azumi da yawa wanda zaka gaji ko kuma aikin ya ishe ka amma wannan idan ka yi aure daga kai sai mijinka ne kake tunani za ku zauna ka yi aiki lokacin da kake so kuma ka gama lokacin da kake so. Kina kuma za a ci kaji za a ci kwai za a sha madara. Eh tabbas eh. <laughs> Kuma wanda zai dauke ba kuke gani ko? Eh to ai abin da yasa ake so a yi din hmm. eh, lokacin da azumi yake gabatowa hmm. saboda ai muna ji iyayenmu suna faɗa kuma malamai ma suna faɗa duk wani soyayya da ake a cikin aure watannin farko ne ake yin shi so mu muna kwaɗayin wannan watannin farkon da za a ce an yi shi da azumi saboda ka ci daɗi daɗin da za ka ci to <laughs> malama hawa kin daji daga bakin masu abin <laughs> an ce wai waka a bakin mai ita ta fi daɗi to sun zayyano mana dalilan da suke sawa matan suke ingizawa cewa suke samarin su gaskiya ka turo gaskiya ka turo saboda a aya aya ta azumi a gidanta wai saboda dai za su ci daɗin nan za kuma samu hutu kanin cewa wai iyaye na takura musu to bari mu duba ta bangare biyu wato ta bangaren al'ada da kuma addini inda nakan ci yawanci a akan ɗan jakunne cewa dinga sa ido wa ma'aurata da suke sababbin aure kasancewa inda dai a dai lokacin azumi ne akan dan samu dan tangarɗa nan da can to amma da ma hawa wa'insu irin abubuwa ne wa'inda ake iyayen suka duba wanda yasa suka so a ce ba a lokacin aka yi auren ba eh to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah wato akwai abubuwan dubawa da yawa shi aure da ake yawan yi kafin azumi za ki ga da zarar an ce miki azumi ya matso za a yi ta auren raki a yi ta auren raki kuma sannan in kika duba ko auren raki na iyaye da kakanni da ƙauyuka da ake yi sun fi ɗaukan aure su kai shi lokacin kaka to kusan lokacin kakan nan da suke kai aure za ki ga yakan zo kusa da azumi ne to kuma a al'adance kusan wannan lokacin kaka saboda munan arewacin najeriya kusan an san usulin mu manoma ne maki masu kiwo ne to wannan noman a nan ake samun dukiyar da so da yawa ake hidimomin aure har ma za ki ga idan aure ya wuce lokacin za a ce sai da kaka sai kaka ta zo yau sai mm, kaka ta zo domin idan kaka ya ce kaka ta wuce to dukiya fa ta koma gona haka ne to shine abin sai ya tafi haka sai ya zamana ana kafin azumi ga har rige-rige ake yi kamar wata wani aure da aka dauka aka daura makon nan a wurin auren nake ji ana cewa wannan bikin da muka je a ranar wurin daura aure shine na talatin da nawa da ka jera a ranar kuma eh shine na 30 da nawa a wannan masallacin kenan a masallaci guda wanda wayansu a masallaci guda wanda akwai takwarorin shi masallatai bila adadin hmm. waɗanda kuma ba wanda ba a ɗaura aure a wannan mako yawa to kuma idan muka yi duba ta wani bangaren a musulunci misali kin ga an sani a addinance cewa an fifita watan Ramadan yana da fifiko fiye da kowane wata a na duniya in an cire watan watan zulhaj to kenan duk wata ibada da za a yi a rayuwa to kin ana kwaɗayin menene yake kamar first class to kila ko suna iyaye suna duba cewa wannan wata na azumi zai zo wata ne da ya fi kowane dare shi ya fi kowane dare daraja na duniya saboda haka ai aure ibada ne su yara suna duba cewa za su samu freedom za su ci abin da suke so za su yi waye waye ga kuma kun cika mata da kaya yau wato duk mm. wannan ga katifa mai laushi yau wato duk wannan suna hangan shi ne a mahanga tasu ta kuruciya amma idan muka koma a mahanga ko da ta shari'a misali to kin ga za mu duba mu ga wannan wata ne mai matukar daraja wanda ake ibada a cikinsa to kuma sannan idan kika yi aure kika yi sallah kika yi ibadu ibadojin da zaki kina da aure ina ga kamar akwai linkin ba linkin yawa to me yasa ake jan kunne a ga cewa dan wani zaka ji ana cewa wai me yasa aka yi aure a lokacin azumi bayan kuma gashi na al'adan da kuma yadda muke gani yana faruwa an fi daura aure raki dab da azumi din nan gashi nan dai ana ta yi haka ne mm. wato abin da ake dubawa a nan shine wato yaran nan dai da ake aurarwa yanzu matasa ne kuma kusan a koshe suke sun kosa zaki iske da mace ma kunya take ji da waye ai ta fama ma mijin kafin ya shawo kanta to yanzu 'ya'yan ina ga akwai inda ma in za a basu za su kai kansu saboda haka kuma idan suka je sun kosa suna da sha'awa ga shauki ya cika su saboda haka tunda auren soyayya tunda auren nan na soyayya ne ga shi suna dokin sun samu freedom sun sami gidan da suke so hmm. sun samu komai yadda suke so to an kai yarinya komi ra'ayinta da tunaninta ya za ta yi ta burge mijinta kawai mu ba jahilai ba ne Allah ya kawo mu wani zamani suna da ilimi both sides addinin suna da ilimin su daidai gwargwado abokancin suna da shi ga kuma wata ƙara wayewa ta zamani da ta zo mana da shi na waya wayan ai ita ce ma kankat to kin gani saboda haka kullun abubuwan su na ya za su yi su birge mazan ne to shine a nan ne ake samun wata zamiya wacce wa'insu kuma ake hange a kan cewa gaskiya a duba domin akwai lokacin da muka rika samun bayanan cewa sai kaman yaran suna ma bata azumin su ta ina muke gane irin wa'inan abubuwan saboda yawan tambayoyi da suke yi to wata kuma bayan an shiga azumin kuma sai daga ba sai ki ji tambaya malamai masu tafsiri sukan sha tambayoyi yawa sai ki ji tambayoyi na biyo baya wai da Allah yanzu ya zan yi ramuwa azumi wallahi ta ce kawai ta burge ni kuma sai abubuwa suka biyo baya azumi dai ya karye wata kuma ta ce ita ya takura mata ne ba da son ranta ba yanzu ita ya matsayin wannan azumin nata alhalin kuwa ba wai ya takura mata ba ne. ai ido da menene akwai hanyoyin da ake isar da saƙonni kala-kala ta riga ta yi abubuwan da za ta ɗauke mai hankali wani ko ya shirya zai fita ne idan ya waigo ya kalle ta kila fitan ma ba zai iya yi ba kuma kuma daga nan komi zai iya faruwa to ina ga wannan cewa da ake yi a dakatar da auren kafin azumi ya fi zuwa a yi shi bayan sallah ko kuma kafin babbar sallah hankali kwance kamar wannan shi ke da nasaba da wannan domin aka yi shi kusa da sallah suna cikin wannan honeymoon ake cewa ko mm. ɗanɗanon zuma da waye da roman waye duka-duka dai kuna da damar yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar. Kuna ne ji malama Habiba da malama Halima abinda malama ta ce a game da wannan. In ana kusa son samun ne idan za a ba ku zabi. Mm. Kuma za ku ba ayari a ce auren nan na wurin lokacin azumin ne aka yi saboda kuma yadda ku faɗi cewa akwai falala a wurin ku akwai samun damammaki da yanci da kuma samun kila kusanci da mijin saboda a daidai lokacin bai basu cika nisan kiwo ba ko to idan aka aje maganan wai na cewa irin ko an kosa za a je a ji daɗi da azumi kaza kaza in aka koma kuma ta wani bangaren ni da ana ra'ayi gaskiya yadda irin ake bukukuwa da yawa gab da azumi ba ma lallai ma sai da azumi ba irin duk wani lokaci ni dai da zan ga irin ya kama ana yawan biki to gaskiya ni fa in aka juya ta na kuma ba zan so in yi aure a irin wannan lokacin ba to saboda dalili na shine ai zaka so lokacin bikin ka akwai wanda kake so su hallara bikin nan ka ga yan uwa abokan arziki to mafi yawanci wannan lokacin yana zuwa da clashing zaka gayyace mutum biki yace maka ai wani na wani ya taso wanda a wannan lokacin kawai waye ne ya fi mahimmanci kawai a lokacin shi ne zai kama wanda kila inda babu wani bikin wani eh zai so ya zo bikin ka haka dai a hallara yan uwa da dangi kowa a taru to amma biki irin gab azumi haka da ake yin shi da yawa gaskiya ba na son a saka biki na lokacin rububi. <laughs> To amma ke malama Habiba ba ta ganin kamar abu ya rima dinnan a shaki dan yafi saboda ya fi sauƙaƙawa kin ga kila in zanin ki kwara goma kika ware saboda bukukuwan irin wannan lokacin in kika je na mutum daya a cikin satin da zaki je rana daya suke leƙa na mutum goma da ko biyar kin riga kin huta kin aje wannan zanen a ƙara ɗauko wani kuma tunda ba kowa sai ya san ki da zanen da kika je da shi biki ba ko eh to um, ba wai zancen zani ba ne da su kamar yadda malama halima ta faɗa gaskiya a bar shi zuwa bayan sallah ke na ki kin kusan babban sallah saboda ragon da amike kadai na <laughs> to gaskiya a nawar ra'ayin nima na fi so a ce an yi bayan azumi saboda idan mun duba azumi lokaci ne wanda yake bukatan lokacinka ana bukatar lokaci ne da zaka koma ga ubangiji ka nemi gafara ka nemi rahama kuma ka nemi afuwar ubangiji ana iya yi ma ɗakin mijin a yanzu eh, ana iya yi a ɗakin hmm. mijin amma kuma <clears throat> zan iya cewa stresses din da yake cikin azumi da ɗan takura takuran yawa ayyuka da ake yi da sauransu ba za ka iya samun wani kofa ko maybe ka ce ka shirya ma kanka zan yi sauka kamar guda kaza ko kuma guda kaza to in ka koma gidan mijinka kai kadai ne a gidan mijinka dole kai ne zaka tashi kai kowane aiki amma kamar yadda muke gidan iyayen mu yanzu ta yiwu muna da yan uwa mata waɗanda za su kama mana aiki wani gidan ma ba lallai sai yan uwa mata ba mazan ma ana sa su aiki a zannan kika gama cewa za ku samu yanci ba za a walwala ga sabon katifa za ki da malmala sai lokacin kika ga daman tashi eh to ai ina gaya miki ra'ayin gaba mata ne yawa in general yawa saboda tamanin da takwas a cikinsu zan iya cewa dalilin da yasa suke so su yi auren kenan kafin azumi saboda wannan freedom din da kuma daɗin da ake gani ana ci a cikin azumi wanda shi azumi lokaci ne da ake so mutum ya samu kusanci ga ubangiji kuma ka zama mai ban san yadda zan sa shi a Hausa ba ka eh. zama focus dai ka ka mai da hankalin yauwa ka mai da hankalin ka yanzu ma yanzu ma ai wani dama ce ta suka samu dama ga karin lada kuma dama kamar yadda ake cewa ita mai aure komai ta yi nata da bulle wato an ya mata eh komai nata da bulle amma ina magana ne based on abin da ko yan mata faɗa yauwa mm. ana samun matsaloli to saboda a guje ma irin waɗannan abubuwan saboda me idan har ka karya wannan azumin naka da kake baka da wani dalili da zaka gaya ma ubangiji cewa ai wallahi daukan hankalinka akai da sauransu dan yawanci idan muka yi dan kar a ma fara aka ce yawa maganin kar a yi kar a fara yau shine gaskiya ina ganin the best solution shine iyaye su dinga hakuri idan har azumi ya zo kusa sai a dinga haƙuri da bukukuwa zuwa bayan sallah saboda gudun irin waɗannan abubuwan don ba kowa zai iya ramakon azumi guda sittin ba. Anya malama Halima wannan abin zai iya yiwuwa kuwa. A ce yanzu an sake muku tsari bayan kuna nan kuna tunanin su dan lemun nan su furu salat din da za ku sha ne su farfesun naman kaji kuma a ce kuma yanzu malama Habiba tana ba da shawaran wai a dakile. a ringa bari sai to bayan sallah na gane wayan habiba wato tana son kuma bayan eh, sallah eh, ya zama hidimar sallah kwarai da zama yana kamawa daga azumin na aka bayan an baita karabar sallah to kuma za a shiga ne babban sallah shirye shirye na babban sallah kina ko akwai rago akwai rago ko wani ma raguna ma baba rago kuma da yawa dai dan dai tun da dai an saba an dai taso a gida duk dai arzikin gida ba yanda za a ci an dan an ɗauka rago cancas kwaya ɗaya an baka an ce gashi wannan naka ne kake da iko akai to kin ji magana na fitowa ko eh, wannan ba hawa amma wannan idan ya zama na cewa yana karkashin ikon ka eh. wani ma za ka samu Allah ya sa dai mutum yana da rufin asiri daidai gwargwado wani ma ba ma guda ɗaya ba. Allah kuma ga hanji kifar ke sun sake soya kiwaye. Sosai ko wannan wacce ne mm. ka saba a gida sai dai a ɗan wance zo ga ɗan ɗan. Ɗan kula miki a leda. Eh, amma dai wannan gashi zaka kai zaka sarrafa shi. Kisa barin miki barin tana miki da wani abu kisan kana soya ma ana ana sa maka ido. A ah, sosai. Saboda ka ringa ci a daidai ah, wurin soya. Sosai ko. Amma wannan ko kai yanda ka ga dama. Available naka ne mm. ka ci tafashe ka ci soyayye. To kuna ji da amare. <laughs> kuna ji a mara yadda ake ce afirwa ko in su damun maki cewa akwai falagwada idan an auren nan akwai lagada ga kuma samun lada. To malama Hawwa. Kina jin duk abin da wa'annan yan mata suka faɗa a game da irin wannan aure da muke ta musu eh, fatan alheri da fatan kowa ta zauna gidan ta lafiya. Duk da yake kan samu matsaloli musamman arewaci na samun mm, mutuwa auren bayan an sha shagalin nan bayan azumi zaki ga wata bayan karamar sallama. abin ya figi 'yan ki zama wata za a kai ga da kyar gungura a gungura zuwa babban sallah to sai ki ji abin ya ƙi armashi wani shawara zaki ba inda sababbin ma'auratan don su kiyaye a game da shiga gonar da ba ta su ba ma'ana ƙetare iyaka da kuma yadda za su tattala wannan auren nasu ya zama ba aure ne na yan makonni ko watanni ba aure ne aka kafa shi yanzu har abada kamar yadda kakanni da iyaye suka yi gaskiya ne to um, shawara da zan bada ko in ce bayanin da zan yi a wannan gaba ne ya kamata mai kokari 'ya'yanmu su fahimci miye aure shi kan shi auren miye shi hmm. kuma bayan sun fahimci miye aure ya kamata kafin a kai mu kai ga aurar da mu kuma idan na ce mu ina nufin 'ya'yanmu gaba ɗaya daga mazan har matan yauwa ba wai mata kawai ko maza kawai ba a'a dukansu su san menene aure sa'annan kuma menene matsayin auren kanshi kuma sannan menene manufarsu akan yin auren da wace manufa za ka yi auren aure yadda yaran mu majority ba su fahimci menene aure ba suna gina shi akan sha'awa akan kyale-kyale akan kwaɗayi akan freedom akan za su ji daɗi kin ga gaba samun yanci da shi ne gaba ɗaya ma ba a fahimci ne auren ba hmm. wato kina ganin shi ne eh, matsala ai wa'annan gaba ɗaya ba ba fahimta akan me aure domin ka riga ka san dama ba wai kyale-kyalen kawai ba wai sha'awa kawai ba wai a'a ba kuma kullum sai an kyauta maka ba akwai lokacin za a maka ba daidai ba za ka yi auren ne domin ka kiyaye wasu dokoki da sharuɗa na shari'a da suke kanka za ka yi auren ne domin ka cika rabin addinin ka za ka yi auren ne domin kai ma ka zama cikakken mutum na kwarai da zai kafa zuri'a masu tasiri masu albarka za ka yi auren ne domin zaka zaka zaka kaza waɗanda yanzu idan na ce zan dinga lissafowa ma sai mu nemi mu cinye wannan dan lokacin da ake da shi a wannan shirin da haƙi so na tana da wani abu malama eh wato a irin wannan al'amarin ne an yi auren nan kwanan nan na'am ya kasance wai mijin yana shigowa ɗaki bayan sati ɗaya da auren ya zo ya ce mata mai komin bokiti zai je makota ya debi ruwa dan yangan nan na amare mm. ta dan miƙe tukunna tunda suna kwance da ta dan miƙo mm. ba ta lokacin da ta yi dan sakon din nan eh. da bai kai minti biyu ba mm. da yana dawa sai ce ga takardar ta a saboda menene shi yana ganin tunda ta mashi takama ta nuna mashi isa kamar ya siyo ta ne Dan ina tabbatar da ya san darajar aure da ba za a yi haka ba so irin ya je ya dauko menene bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kairukum kairukum li ahlihi mafi alkairinku shine mafi alkairinku ga iyalansa wanda yafi kyautata wa iyalansa wanda ya kyautata ma iyalansa har ma yake cewa wa ana kairukum li ahli ni ne mafi alkairinku ga iyalaina domin shi an ce sahabbai ma da suka bincika ya yake kasancewa cikin iyalai aka ce kana fi mikhinati ahlihi yana kasancewa cikin hidimar iyalansa to kenan wato wannan ido yake sa wanda zara ido ba yana taya su in tana dakan wani abu ko tana wani abu zai kama ya taya ta to kun ji an wanda yau idan kika zo aka gana ki mijin nayi wani sai ce ai ta mallake an shanye shi wannan sai yanda ta yi da shi mijin ta ce ne da kuma kun ta ce to sunna ne annabi wanda ya fi kowa da komai ya yi ma iyalansa har ma ya ce mutum na kwarai mafi alkhairi shine wanda ya zama mafi alkhairi ga iyalan wanda kuma iyalan suke jin daɗin zama da shi ko min ta dauko tana yanga tana wane ne kamata mata ta yi yanga ta matsayin ta na mace mana to eh, abinda dai za a iya eh? kamata a ce eh, sababbin auren nan su gane cewa a daidai yanzu matakila akwai kudurorin da dauka na cewa wannan fani sarauniya ce saboda haka a sani cewa waɗannan rakin da kuka ba mu halin yi muka yi ta kayan anko muka yi ta sababin kaya muka ta jele muka kode rana iska sanyi duka mu da 'ya'yanmu duk mun yi bukukuwa don Allah a ƙara dubawa kada mu dinga jin ba daidai ba bayan sallah a dinga sako mana 'ya'ya ku yi haƙuri da junanku ku yi haƙuri ku zauna da bisa soyayya nan da kuka ce shi ya haɗa ku to yanzu ba soyayya bane kuma ƙauna ce da amana malama ta yi magana su ma malama halima da malama habiba ku ne yan matan gayan wani fata kuke da shi ga yan uwanku da suka riga suka shiga daga ciki da ku kuma ku yanzu wanda kuke shirin kunce su ku yan babban sallah ne yan cin rago ne ku ko to a gaskiya dai fatan da muke ma yan uwanmu da suka yi aure a yanzu da kuma wanda za su yi nan gaba shine Allah ya dawomar da su cikin farin ciki ya kuma tabbatar da zaman lafiya a tsakanin su kuma sannan kamar yadda mama wata faɗi ba mata kawai ne ya kamata a dinga zaunarwa ana musu fada ana cewa ga abin da ya kamata ki a gidan miji ga wanda zaki ga wanda zaki ba su kansu mazan ya kamata su san cewa matansu suna da haƙoƙi a kansu wanda ya kamata a ce dole su sauke dole su ne ba wai sai sun yi ra'ayin cewa za su sauke ba a yanzu zamanin da muke ciki iyayenmu mata sun sa muna ganin aure kaman wuri ne wanda kaman filin yaƙi ne wato abin tsoro ne yanzu. ya zama kaman abin tsoro tashin hankali ne zaki gani wanda ko da kin yi biyayyan yanzu ganin auren ake yi kaman filin yaƙi ne za ka ji ma iyaye suna faɗi aure yaƙin mata wanda ana ya tabbata yaƙin ne dai ya tabbata gaskiya yaƙin ne saboda an riga an sa mana tsoron cewa ai in baki yi in ko da kin yi biyayyan fa ai dole ki sai kin yi mishi kaza sai kin yi mishi kaza ba a gaya mana cewa wato kuskure kaɗan sai ya sa wa yau sai sa a samu matsala gaskiya ne malama ne to ni ma fata na dai ga amaren yanzu da aka yi bukukuwa ga sunan bila aladi da wanda ma suke shirin yi fata na gare su shine duk auren da aka daura muna fata ubangiji Allah ya sa aure ne wanda tun da aka daga aka yi shi to mutuwa ce kawai za ta raba Allah kuma ya ba su zaman lafiya ya ba su zuriya ɗaya to kuma Allah ya kai mu lokacin naku yan babban sallah

masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.